أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين منا ربنا الله سبحانه وتعالى da ya tsara kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da cikinta mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufe mana a fili duk inda muka shiga muka fito duniyar lahira kamar yadda muke roƙon Allah ya azurta mu tsawon karshe idan ajiyar da zo innahu aliyul salisa wal qadiru alayh alhamdulillah Allah ta'ala ya kamu rana ta 21 ga watan Ramadana na wannan shekara ta Hijiriya 1442 wanda ta yi daidai da uku ga watan biyar na shekarar miladiya dubu biyu da ashirin da ɗaya muna nan a surat ibrahim da izinin allah za mu tashi aya ta ashirin da takwas أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا ينفقوا مما رزقناهم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال نعم Allah ma'aikacin sarki a wannan aya ta yau yana jawo hankalin mai karatu ko musulmi ko mutu ya yi karatu. Allah yana ce a fara ya kai wanda ake karatun ƙur'ani ko musulmi ko kuma ya Muhammad sallallahu Alaihi wasallam. Samsara ba a kallo ne kallo na lakari ilalladina baddalu ni'matallah ko shi zuwa ga waɗannan mutanen da suka juya suka kuma ni'imar Allah ni'imar Allah ita ce dai zuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam aiko da annabi da Allah ta'ala ya yi ma wannan duniya ni'ima ce babba zuwa manzon Allah ni'ima ce shi kansa ni'ima ce da Allah ya ba mu ita wuta. domin ake jirta wa kuntum a cikin kufatin minan nari fa an kuna minha ba al'umman nan suna gaba suna gaban wutar jahannama suna daɗawa sai Allah ya tsere da su ya tsada su ya kwafe su da zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam saboda haka annabi nan ni'ima ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya zo mana su larabawa abinda ya zo musu maimako su ci wannan ni'imar da Allah ya haiko musu sai suka ƙi rikon manzo Allah sallallahu alaihi suka ƙi yin kimani da shi suka kafurce masa dakkalu ni'mat Allah kufra sai suka musanya wannan ni'ima ta Annabi sallallahu alaihi wasallam da kafurci suka kifi ta kafurci sai musulunci na wanda yake shi ni'ima ne bayan da Allah ya ce wa atmamtu alaikum ni'mati wa warar lakum al-islam dina sai suka yi da wannan ni'ima ta zuwa jinin musulunci ta zuwa musulunci nan suka gwammace gara kufran su buri a bauta wa gumaka ba ba rabin kansu ba a hallo kuma suka kawo mutanensu da mabiyansu daral bawar wato a gidan halaka suka kira mutanensu suka biye musu wajen bautawa gobe gobata da kafurcewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zagon kasa da jifa da zaji da abubuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai a tura mutane da majiyansu suka tatsar musulmi suna tattalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna jifan annabi suna faɗa masa maganganu ana cin mutunci ana kashe kashewa ana azabtar da su bayan sun kafin sun kin imani kuma suka gawa mabiyansu bala'i wa a hallo kawahun darar dawar kullum su zuwa mabiyansu wawaye da a can baya muka yi bayani cewa za su barranta a gare su ranar tashin kiyama su barranta su ce ba ruwansu da su sai suka jawo wa mutanen su darar da ba wato haƙiƙa da azaba ta Allah subhanahu wataala duk wanda ya zaɓi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kan lalle ba mu shakka shi ga mu da azaba za ta saukar masa to su manyan da suka kirewa manzon Allah sai su rika zuba kawa da mabiya su je suna takalan musulmi su gaban kasa su ake turawa su ci zarafin annabi su ci zarafin musulmi kaga sun jawo musu bala'i wanne ne wanne ne bayani wanda ke nama? kuma inda suka afkar ah, suka afkar da su a cikin ta cikin shi shi da nama. idan nama wanda ya sauka ha za su shigi ta ranar tashin kiyama wa bi isal qara wanda wannan matabbata Allah wadaran makoma da makoma duk da aka ce gudu kiyama makoma nama ne to Allah ce tir da wannan makoma ina fata an gani ko me suka yi ganyo su ga ya kai su ga wannan Allah ce waj'alu lillahi andalan suka sanya wa Allah kishiyoyi a kan bauta da haka wannan suka yi da suka ji ga Allah ya cikin suna Allah akwai Allahu akwai al-Aziz akwai al-Mannan wanda suka yi allolinsu matashin lata Allah sai suka sa lata su sai suka sa nasu su zama ke lata suka je a cikin sunan Allah akwai al'aziz sai suka sa wa nasu al'uzza uzza su dan guci su suka ji cikin sunan Allah akwai al'azza sai suka sa wa nasu manata sai suka rika kokari su kawo wato a kan su ma su ba Allah suka rika allolin su sunaye tamkar na Allah amma suka suka sanya musu wato lamiri na mata lamiri na mace pronoun na mata Allah ya ce ya sauka wani alulillahi alfadar kusan yawa Allah sukan sa kishiyoyi na gumaka su ma alloli ne a gefe ya sa suka yi faliyu billu an sabilillah domin su ƙara hadda mutane da cikin Allah da ke ce manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yana kira zuwa ga Allah cewa jin Allah shine tsira jin Allah shi ne nasara jin Allah shi shine kuka ne mai saukar da shi ne mai yin komai su ma kai su koma gefe kuma ƙara kiran waɗannan mutanen cewa ai waɗannan allolin su suka fi cancanta da shi su ne a su yi musu komai a ƙara ɗaga mutane kada su saurara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna tabbato da tafarkin Allah Allah haka cikin sarki ya ce wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kun ka ga ma waɗannan kafiran da waɗannan mushrikan ku je ku ji daɗi don kuna yin don abun daɗin duniya don rayuwar duniya don a ji daɗin rayuwa a duniya to ku je ku ɗan ji daɗin in ji Allah amma fa inda masira kun ilan na komai dadewa da jimawa dai na komen ku wutan jahannama na komai ku dai wuta ne na amfani jin daɗin da ƙarshen shi wuta ne Allah ta kaje ku ji daɗi amma ku san an yanke hukunci da komen ku wuta to wannan sakon da aka faɗa wa annabi ya faɗa musu kenan su je su ji daɗi su bauta wa gumakan su samu matsayi je su biye musu amma makoman su wuta sannan aka umurci annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo kan mumunai waɗanda suka yi imani su kuma ya isar musu da wannan saƙon Allah ce kulli ibadiyan ladina amanu ya mutum je ka faɗa wa bayin nan na wanda suka yi imani da shi suka yadda da ni suka yadda da manzancin da suka yarda da abin da ka zo da shi suka ci musulunci Ku gaya musu imu salata su tsaya wa sallah sosai kuma su yi wasan da sallah su rike sallah su rike da ita sannan wa yunfiqu min ma razaqnahum ciyarwa da arzikin da muka musu in ji Allah daga inda muka ba su suka ciyarwa sirran a asirce wa alaniyatan a bayyane daga cikin ta su je su ciyarwa duk inda aka nemi koye su bayar inda aka nemi gudunmawan su a bayyane su bayar a bayyane din min qabli an ya'tiya yawmun tun kafin ta rana ba ta zo musu ba wanda wannan rana idan ta zo ya bai fihi su sai a cikin wannan ranar jiki da business da harkokin samun kuɗi kuma sun tsaya wal aklan kuma babu abokantaka babu soyayya babu wani abokin da zai amfani abokinka a wannan ranar shi ne ranar tashi kiyama sai za suka fi suri al'adun saba bainahum yau ma izin la ya tasalu idan aka hura kabo a gobe kiyama to babu dangantaka duk dangantaka ta tace cewa wani ɗan ne ko kashi wani wani wan ne wani ƙaunar wani ne wance mahaifiyar wance ta duk wannan dangantakar da zaran an hura a honar kiyama dangantakar ta ciki ba mai tunani yana da uba a duniya ba mai tunani ya yi wata mace mai suna, wai uwa ba mai tunani ya yi wata mace mai sunan matan shi ba mai tunanin wai akwai wani da ake kira wai ɗa kowa ko kani duk wannan alaƙar ta tsinki daga lokacin da aka huda kaho kowa zai ji shi ne kawai independently ya zo duniyar nan so zai da kowa shi kadai ya zo duniyar nan shi kadai zai koma kiyama bai da alaƙa da kowa babu wannan da dangantaka an cire wannan a kwakwalwar mutum cewa akwai uba akwai uwa akwai wa akwai kaka akwai babu wannan ballanta da imanin ballanta da kuma aboki yau mai yafi da a akhihi qaf wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi bi kulli imri'in minhum yawma idhin sha'run gudu kowa zai bi kowa to saboda haka kada misali idan mutum bai yi sauri ya ciyar tun yanzu ba lokacin da aka nemi taimako ya ba dukiya an yaki to da zaran alkiyama ta zo fa to ba a so ki karɓa ma wani kwaban sa ba a karɓa ma wani sadaka ba wanda da baya zakka ko ya cire zakka ba za a karɓa maka ba da zarar da ya tafi ko daga ka ba ba za a karɓa ma ko da mutum bai Allah inda ya wayi da gara da ta fito ta fito ta yamma sai ya tsorata ya tsu sosai sai ya ba za a karɓa masa ba ya fara cikin dukiyan shi da ta bai fito ba a karɓa masa ba ba a karɓa masa ba duk wani aikin alkhairi da mutum ya iya yin shi kafin ranar nan ta fito da ta to ba za a karɓa ko yayi a wannan lokaci shi ne Allah ya ce akwai ranar da ba za a karba muku ba fa akwai ranar da za ku ba ba za a karba. ba akwai ranar da za ta ji lokacin nan Allah ya karba. akwai ranar da za ta ji makaranta ko ka taimaka ma rayuwa Allah ya karɓa sai lokacin da aka neman ya kure ta yi latti Allah ba zai san maka ba la filata babu aboki da zai taimaka maka kaga nan in jari ka ya karye ai abokanen iya iya taimaka maka in baka da kuɗi abokanai suna iya taimaka maka in ka shiga wani hali abokanai da suna iya taimaka maka Allah ke irin wannan ranar idan ya zo sai ka waiga dama hagu gaba baya sama kasa babu wani wanda zai iya taimaka maka kowa magudun ka yake yi Allah shi ba ki abun tun yanzu kafin rana ta in ji Allah subhanahu wa ta'ala الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به فأخرج به من السماوات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البهر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار الله wannan annan da ake yake ba da wannan umarnin da cewa a bautata maka, a tsaye da Allah a kula da ita a ciyar daga abin da Allah ya bayar a bayyane a ɓoye ƙarara wannan da ya ku yi haka shi ne Allah nan da halakar samawati wal shi shine Allah nan da ya halicci mai da ƙasai. da abin da ke tsakaninsu amma bai na huma da abin da ke tsakaninsu wa an zala mina sama'i sannan ya saukar muku daga sama ya saukar da ruwa me ruwan ya yi a bihi mina samarati lakum sai Allah ya tsoro muku da ‘ya'yan itace da kayan gona’ da wannan ruwan da ya sauke daga sama ga sunan ƴaƴan itace daban daban daban amfanin gona daban daban daban daban duk sun samu ne ta hanyar ruwan da aka sauke daga sama idan damina ta yi sai albarka aka yi noma daban daban daban lokacin da aka zo girbe haƙi girbe haƙi kowa ya ka amfanin gona kasuwa to sai ka ga kasuwa ta karayu ga manya-manyan motoci sai shigowa suna fita suna lobi kawai waɗansu sun yi kano waɗansu sun yi kwatakwatar waɗansu sun yi lagos waɗansu sun yi kan waɗansu sun yi can waɗansu su zo su wake za su loda waɗansu su zo su ce masara za su loda waɗansu su ce dawa waɗansu su ce gero waɗansu kuma su lodo koya daga inda suke noma ta su kawo ta kasuwanni sannan kuma su loda abin da ba sa noma a wadancan su kai wadancan wuraren eh? ga waɗansu su lodo a ba su kawo nan lemu su kawo nan lodi lodi kowace mota ita duba ‘ya'yan itace ne daban daban da kayan abinci daban daban kowane abinci yake loda lokacin goro ne a loda da kudu a kawo shi nan a kawo goruka a kawo a kawo wancan motoci sai waɗancan su zo waɗancan su je can mutane a cikin duk wanda ka samu sai haka yake kawai kirga kuɗi kawai yake kirga kuɗi kawai yake Mai samu ba ya da yana kirga kuɗi da ya sayar a ɗan da kuɗi da ya sauka shi ma ya ɗora ya koma yana kirga kuɗin da kansa mai wuta ba shi ma ya koma yana kirgawa yan a ah, karɓar ko cikin local gwamnan sun hana zan igiya su kirga ana kirgawa ana garin nawa aka bayar kowa ta ga yana kirgawa kawai yana tusawa a aljuhu kawai direba da nashi ɗan mota da nashi ɗan kakale da nasu ɗan nakama da nasu ɗan kasuwa da kowa kawai za ka ga wanda ya rayu kawai kirga arziki a sai arziki juna الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به الثمرات رزقا لكم الله يتهيأ لك كوي حتى لي من سمن من الله يتوقع به Daga ga mutane sun arziki kawai arziki ya abin kasa kawai, ko shi kawai arziki ne. Bayan wannan kuma wasa harala kumul fulka, Allah ya kuɗe muku jiragen ruwa jiragen manya-manyansu da matakaitansu da kuma kanana irin su kwale-kwale kuma idan ka bakin teku bakin kogi kuma ya tabbata na hada-hada a kan ruwa ma malam wani ya ce kaza ya loda za a tsallakai mai da shi kan kogi ko kan ruwa ko kan teku ba kiran kuma ana kirgawa ana azurta kawai bakin kogin nan shi ma ka hada-hada ne shi ba kowa yana kama kuɗi yana azurta kawai Allah ce na hore muku jiragen ruwa litajiriya amrihi suna gudu suna tawaji suna hada-hada a kan teku da izinin Allah da umarnin Allah subhanahu wa ta'ala kayan da ba za ka iya tsallacewa da ruwa ne kogi ne teku ne ya tafi da jirage suna tsallaka ma ana ta hada-hada sannan wa fakkara da kuma alhara Allah ta ce da kowace muku sai kuna sunan zona kawai ana shayar da ana noma rani shi ba a shayar da tumatir an jona injin yana jawo ruwa ana bawa abin eh, yana rufa cikin fanni na timatir sai da sa menene ruwa na rutsawa a buɗa nan a buɗa nan daga kogi waɗansu su je kamun kifi waɗansu su je su ana kasha waje. sannan shi ma ya shayar da noman rani ai sama da hada shi ma ka ga tumatir ka ga albasa ka ga alayyaho ya kuwa ba suna ne in ji Allah fara ta'ala Allah ki dun yana kore muku wannan wa fara lakum mu shamsa Allah ce na kore muku rana wal kamar da wata kuma suna nan har suna nan ba su tsayawa ba kuma suna ba da gudunmawa ranar da wata wajen nunan ƴaƴan itace wajen nunan amfanin gona kuma idan rana ta fito ɗin nan to lokaci da za a fita a yi hada-hada duka da amfani su ma shuka da tsirrai da ba babu rana da wata kuma da an samu matsala su ba za su tsira ba da za su yi kyau ba su yi yarinya ba tasar lakumin laila da ke na hore muku dare saboda gajiya da kuka ɗebo da rana in dare ya kowa ya tattara ya je gida ya kwanta shi ne wajen an ba naunakun su ba ta wajen an laila libasa da sanyin dare lokacin bacci lokacin hutu in ji Allah wannan hari na hore muku shi shine wayewan gari shine waje Allah na hara ma'ashan na sanya muku yini da wayewan gari lokacin hajjata da neman abu rayuwa kowa da an ce maka a su ta yi haka joni ya ta ce na fai wani ya ta san ma da kuma kuma ya ta mashin lokacin fita ya yi akwai abin da zai ɗauko akwai wanda zai kai akwai za a yi hada-hada wani na jiran jirgi wani na jiran kaza wani na jiran kaza tun lokacin an fara fita kenan Allah bayan waɗannan ni'imomin wa atakum min kulli ma ta'altumu dan ku da tsari Allah yake ya ba ku dukkan abin da kuke roƙa wani ya ɗaga hannu ya roƙi Allah yana son haihuwa Allah ya bashi wani yana son aure Allah ya bashi wani yana son ya samu aiki Allah ya bashi wani yana son eh, abubuwa da wanda ba in ji Allah kowa a so ya roƙa Allah ce kun ba ku kuma bayan waɗancan abubuwa da shi na muku su da ba ta ko a wanda taɓa da ce ya ba mu ko anan ya ana ta mu kogi a nan kafin kogin ya zo wannan duk Allah ya yi su ne tun fil azal sai kuma yanzu ka da hannu bisa wata buƙatar ka kuma ka roƙi Allah Allah ce ba ku san abin da kuka roƙi ni Allah ce ba mun ta muku ba in ta uddu ni in Allah da za ku zauna ku da ni'imomin da Allah maɗaukaki sarki ya muku to la tuhsuha ba za ku iya ƙididdige su ba gaba ɗaya ba za ku iya ba kawai a arziki kamar yadda Allah ke wasu alfusu ya tubsirun a wajen halittan ku da dai ku karan kanku ma ba ku Allah ko gaɓoɓin da suke jiki da ɗaya bayan ɗaya ka ga ni'imar da ke ciki sauko ni'imar ido sauko ni'imar ji sauko ni'imar harshe da ɗanɗano sauko ni'imar lesa sauko ni'imar haƙorin da Allah ya maka ko ni'imar suma ko ni'imar hana komai ka jikinka kawai a ɗauko ka a aji ka a ce ni'imar Allah ka iya ididide ta da ka gode maka ba za ka ba iya yi ba ga wani hadisi wani mutum yana zaune a guri guri shine island can cikin teku sai ka samu wani wajen a tsakiya inda shi kuma ka teku bai bai rufe wannan wajen ba mutumin nan ya rayu a irin wannan wajen kamar yadda tarihi ya nuna ya yi shekaru wajen tamanin bai taɓa ganin wani abu ya haram da idon shi ko ya yi mu'amala da wani ɗan adam ba kullantana a ce ya zalunce shi ko ya yi gulman shi ko ya ci naman shi ko ya yi wani abu nan ya zauna shekara tamanin yana bauta wa Allah bai taɓa sauran abin da za a ce sakon domin shi kaɗai Allah ya arge a wajen da ya shekara tunanin inda kuma abin da sani da da ya zo mutuwa Allah ya ce mala'iku su sanya shi a aljanna bisa rahama ta ibada halalata sai mutum ya ce a ya Allah habbi da ibada ta shekara tunanin na yi ba ban taɓa saba da kuma ya Allah a halalata dai ya ce ba ibada da Allah ce to shi kenan a je a auna jikin su kawai a ga ibadar da ya yi gaban jirki na shekara tamanin yana bauta wa Allah ya fiya aka ce a ɗauki ina ido ina ido da gani kawai da aka ni ni'iman ido da gani da Allah ya masa sai aka ga ibadar da ya yi ta shekara tamanin ɗin nan babu da ko sako ɗaya da ya yi ba ta biya iman ido da gani ba shi kaɗai bai ma biya Allah ya ce ya biya sai Allah ya ce a tashi aljanna a tashi a wuta da ayyukan su sai ba su biya ni a shi su sai ce ya Allah a tsani a bisa falalanka da ka aka tashi to ina ba da idan aka ɗauki ni'imar ƙasar a ɗauki ni'imar oxygen da ake sheka ake rayuwa yanzu don Allah a a tambaya mutumin da aka kwantar da shi asibiti ya yi sati ɗaya a oxygen a kan oxygen eh an tulu da kaman menene din nan a kaman irin abun na da ya ake a cikin kan za a mutum ya yi sati ɗaya a cewa ne ya yi sati ɗaya a kan oxygen a zo a rubuta mata bil ɗin nan na wannan iskar da ya shekara ta fi ta a gaba da mutum zai biya a asibiti amma sai ga su a cikin shi kullum mutum ke shekara yake rayuwa Allah bai taɓa tashin ka rika biya ba Allah bai taɓa tashin ka rika biya ba ya saukar maka da ruwan sama ga shi nan ka sha kai komai Allah bai taɓa tashin ka ba amma ka je ka ɗauki yawan guda ɗaya a sabon wani kawai ba ka je kai an ce barawo abin lafiya ka shi ne ka ba da naira goma ko ashirin ne ce wata ne ta ba ka kawai Allah ya zama ka wannan kyauta eh? ka je ko kogi yanzu ka je shago ka ɗauki kajin ka ɗauki gesa kullum ka ce za ka ci nawa za ka biya inda za a maka shi a wata ɗaya ka ɗau taru ka ɗau ƙugiya ka je rafi ka kama kifi yadda kake so ba mai cikin ka ɓarawo ka zo ka soya ka amma ba yadda za ba wanda yake ba ka bil ba wanda yake ba ka bil ni'imomin Allah ga su nan amma na yanzu mutum subhanallah zai je da sai waɗannan abubuwa a kasuwa da ba da bil da sai kaga lalle lalle mutum ba zai iya rayuwar duniyan ba amma da ga sannan da ake yi da Allah ce a cikin ta zan cire duk iskan da take sheka ta oxygen a cikin ta zan cire ni'imar ido da na ni'imar ji da na ni'imar harshe da ɗanɗano da na ni'imar a ah, hannu ni'imomi na ka ba banta ma na waje wanda za su ma jikinka sannan a cikin duka ibada da a ciki za a cire sannan wani abu ya rage a ce ba za a ja wanda ke gulma gulma da shi a cikin dubu ɗari ne eh, gulma ka taɓa wannan ka taɓa wannan a ce wanda ka taɓa su sannan a cikin abin da ya rage a auna a gaza za ka aljanna dan zai baka aljanna ina kuma an gani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi Kuma duk wanda ka danka aljanna kana nan Allah ki da rahama abu ba wai aikin sa bane amma da ke waɗannan ni'imomi suka ba zan ce ku biya mana muku cuta da su in ji Allah subhanahu wa ta'ala ba ku ni'imomin da Allah ya muku ba ku suha ba ku taɓa kididdige su ba Allah subhanahu wa ta'ala innal insana lallai dan adam ji Allah ya zalumul mutum mai yawan zaluntan kansa kafarun kuma mai yawan butulcewa Allah subhanahu wa ta'ala mai yawan butulcewa Allah wani idan Allah ya masa wata ni'ima sai ya yi amfani da ni'imar against Allah against Allah wani da samu wata ƙar mota flashi mai kyau yanzu wani iba ce zai yawo ba matsala buwan sama ba matsalar iska ba matsalar hunturu ba matsalar nan da nan ya kai kuma za ta ɗauke shi da ƴaƴanci da iyalansa rufin a cikin amma wani yana samun mota a yau ko wani ya kawo shi wa wurare ibada kuma za a haska za a wataya za a yi live za a ta manyan nan za su yi tare a ciki shi ya wuce da sai ya hana mu sai ya wuce mu ci gaban karatun nan sai ya wuce wannan shi da mace yau ya yi nan an ji mutum ya yi can da wata dan shi hanyar abuja da ya je allahu tabaraka a alam ya yi nan ya yi can shi da ya bude yawon dare ba dawa sai sha biyu an fita shakatawa wai kawai Allah ya masa kima na mota Allah ya masa kima na mota aka mutum idan Allah ya mai kima kamar Allah ya Allah ya ce sai ya yi amfani da ni'ima wajen sa'a mun kuma sai ya yi amfani da ni'ima wajen fuskata samu. kamar yadda cewa Allah ne ta bawa mota ko to sai ka gani Allah ne ta bawa kuɗi irin wannan a bismillah ya fito gadar yana usar Allah ya fara Allah da wannan ni'ima yasa Allah ya ce innal insana la zalumun bayan na ba ku duk abin da kuka roƙe kun ba duk wata ni'ima da muku da za ta ba za iya ba amma duk da haka sai da ɗan ya ciya wa Allah ya mai da wajen ni'ima abun bigire abun saka wa Allah subhanahu wa ta'ala abun saka wa Allah wallahi wani idan yayi kuɗi saƙon shi da harkar shi ba a Najeriya ba ka san waje za a je ana sheki da tura banza da matan banza a biya kowace sai an je yawon shakatawa duba cikin da za ka biya da nan zuwa ƙasar turai zai nawa ne mutum ko ɗaya ya fi a tafi a dawo in za a je can hoton za a kama sannan a je a kone a saba wa Allah a biya sannan a je a hawa ni'imar Allah jirgin sama a dawo wanda a cikin Allah zai iya kama mutum da an haushi ke nan Allah ce ta ya wuce lafiya biyu da an ta kasa da airport ai wa man nabiyuka wa man dinuka ka zo inda babu dukiyanka na wali kawai aka sani ko ka sha guduman nan da na ka na kafin nan wannan guduman da za ita ike rika dai kafin dai ba duniya ba ne ba Najeriya ba ne gwamnatin Italy ba ne ko German kafin ne da aka yi shi da lahira can Allah ya halicci. shi. Mai duka kyau ba ne ba ne ba ita ne. kaga mutum ai zai ji jiki ka samu mutum a hannun sai a yi sako wanda a take wajen tafiyan Allah ta iya cewa duk tayun su fita a cikin gudu ka halatta ka gama amma haka za ka ce harifuna ni sallallahi thumma Su suna tare da hikimomin da Allah ne amma su zo kuma suna suna suna amfani da su wajen saba wa Allah subhanahu wata'ala Allah ba ya rufa وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم نعم أشعرك تسكي yana kiyata wa hankalin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace ya Muhammad ga wata kissa karanta wa al'umman ka ita kisa ce su annabi Ibrahim da mutanensa da iyalansa da ƴaƴansa ka karanta wa al'umma ka isa saboda su samu darusa su samu a zantuwa daga isa. da kisar yadda take قال Ibrahimu. shine wa in yayin da annabi ibrahim kala ce, rabbi ya ubangiji na mahalicci na mai reno na kiti alhazal balada ka sanya wannan garin na maka a sanya shi amintacce wanda babu yaƙi yaƙi baya shigansa abun tsoro ba baya shigansa firgici da haufi baya shigansa sace-sacen mutane kada ya shige shi garkuwa da mutane kada ya shige wannan wajen ina kan wannan garin ya Allah ina roƙo ka sanya shi gari amintacce wanda man da kalahu kan aminan wanda ya shige shi yana cikin aminci da nutsuwa da kwanciyar hankali ya yi ibada yadda ya so ya yi baccin shi ya yi kasuwancin shi ya yi harkokin shi yadda ya so cikin lafiya da aminci bai tunanin kawai Allah na roƙi ka tafi da wannan garin Makka da zamo haka sannan wajen nufi Allah ka tseratar da ni ni Allah Ibrahim wa baniya da dukkan da zan haifa su cikin da ƙauna ka kare mu ka sanya mana kasangan ƙarfi tsakanin mu da Allah abu al'asnam da kuma gumaka Allah ka kare mu da dukkan ƴaƴana baniya a nan ya haɗa da ƴaƴa da jikoki da tattaɓa kunne da ƴaƴan tattaɓa kunne da jikokin tattaɓa kunne da tattaɓa kunnen tattaɓa kunne a rika tafiya a rika tafiya wa inna zala karshen ƙasa domin da aka ce ɗa jika na matsayin ɗa ɗa na matsayin ɗa jika na matsayin ɗa tattaɓa kunne na matsayin ɗa haka na idan ka ce an ta ji an iyaye na ba wai mahaifiyarka da mahaifinka kawai da iyayen iyayenka da iyayen iyayen iyayenka da iyayen iyayen iyayen iyayenka har a jagon annabi adam shine wa in ala can sama shi yasa annabi ibrahim da ya tambayi ƴaƴansa annabi ibrahim an kuntu shuhada a yi zagara ya aqul al-mautu in qala li abihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila wa ishaqa ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun annabi yusuf yace wa tabasu billaha abai ibrahima ibrahima wa Isma'ila wa ya wa Yaquba duka ya kira su duk sun hana da iyaye da kaka da kakanni a sama ya Allah na roƙe ka wannan gari da bayan ka amintar da shi ya Allah to ka tseratar da ni da ƴaƴana da jikoki da duk wanda zai fito da tsona ka tsare mu ko kuma ƴaƴana bi ma'ana dukkan musulmai ai annabi ibrahim a kana umma tarbi shi da dukkan waɗansu wasu aƙida da kaɗai ta Allah da tsayar da duk wani musulmi eh to malam ya abba yana cewa dukkan eh, duka ya zama ce ku ƴaƴa ne kamar yadda annabi Lut ya ce wa masu limadin nan ya ce ha ula banati kun da ku kawo kuje ku aure su ga ƴaƴa na ga ƴaƴa na mata birji ko da kuje ku aure su shi ya fi tsarkaka da yi kwanciya da juna ƙato kan ƙato ga ƴaƴa na mata can ku je ku aura ba wai wanda ya haifa ba kun da ku turo shi zuwa ga mutanen da duk wani matsayin tsari ga wannan manzon ina fata an gane ko to Allah ka kai daga menene bauta wa gumaka a can cikin suratul baqara yace wa idh yarfa'u ibrahimu al-qawa'id min al-bayt wa isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وارنا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويؤلفهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم أتيت يا أنا تسجنا ذرية مسلم أمة مسلمة لك الأمة مسلمة بمعنى من توحيدي وأن بايع الشركة بايع بوتا وجمعك إنك يا أبيك يا تولى الدعوة ربي سيئة يا أبنجي dalilin da ya sa na roƙe ka a kan ka kare ni da ƴaƴana da zuriya da suka hauta wa gumaka bi ya ubangiji na hunna domin su gumakan nan da nemi da nan su ka kare ni da zuriya da suka gare su yana kasiran kan nasi sun zama to dalilin ce wa yawancin mutane majalisar mutane aƙida da ta masu kan ta kawo su hanya ta da mutane ya Allah ina roƙonka a ni. wanda ya bi aƙida ta ya bi aƙida na zo da shi ya bi ya bi tauhidi to fa homin minni ya Allah ka sanya shi tare da ni a cikin aljanna ka kubutar da shi wa man aqami ya Allah wanda ya saba mun ya mu ya iya kashi sakon da na zarfi shi ya koma bauta wa gumaka to ya Allah wannan tsakaninka da shi ne kai ne mahalicinsa ni ba zan yanka hukunci a kanki ba fa in ka da huru rahim in ka dama ya Allah kai mai gafarta maka ne ka shiryar shi zuwa ga imani in ka dama ya Allah ka bar shi a kan bauta gumaka mutuwa ta zo masa ya Allah wannan tsakanin da bawan ka ne wanda ya bi ya Allah na roƙi ka ina ta sadar da shi da ni ya Allah ina fata an gani ko wannan yana cikin mabiya na addini da ka shaida ya Allah gobe kiyama wani ya yi imani da ni ya bi abin da na zo da shi amma wanda kuma ya ce ya saba mu ya ce bauta gumaka ya Allah a kamar yana hannunka in ka ga in ka ga ba ta ba a'a bawanka ne in ka azabtar da shi wanda zai ce ka zalunce shi bawanka ne ya Allah wannan sai yanda ka yi da shi a suratul bakara Ibrahim a can yake rubbiji an haza barkan ajinan abu alif salam haza barkan ajinan lokacin da ya ajiye ita hajara alaihi salam da ɗanta abdul Ismail biwaji gairi bi bar'in a wannan kungurun daji da babu menene babu ɗan adam babu kowa to da ya ajiye ta a wajen sai ya roƙi Allah ya ce ya Allah ki alhaba ka sanya wannan babban ya zama gari wata rana a wannan mai cike da abinci ka ce ya ajiye iyalansa da ɗansa annabi Ismail a wannan wajen. To nan kuma da ya zo ya ga masa ta haɗu an yi kitin ne ta rabbi da al'adar da ya aka samu arifa a jula ta sanya wannan garin yanzu garin ya samu ta sanya wannan garin ya zama a amintacce ku duba kowa abin da yake roƙa a duniya shi ne zaman lafiya zaman lafiya domin kafin ma ya roƙi sanya ya roƙi ma tauhidi ma yanzu man tauhidi ya roƙa ko sai ka fara roƙon zaman lafiya rabbi Allah hadal balada amina sai ya zo ya roƙi tauhidi ya Allah ka samu ikon bauta ka ka kashi ka da gumaka sai da ya roƙi stability zaman lafiya da sulhi da kwanciyar hankali sannan ya zo ya roƙi damar Allah ya ba su iko su tsarkikin addinin su ba tare da shirka ba. Wani sa'in an gabatar da shi bautar. a gabatar da sallah ma sai su aka gabatar da zaman lafiya tukuna ni zaman lafiya shi ke kawo harka na suka yi ibada harka na suka yi sallah harka na kuma zaman lafiya a fara roƙa فليعبدوا رب هذا الذي خلقهم وآمنهم من خوف subhanahu wa ta'ala wannan takin wanda ya fara amintar da su ya ba su abinci kuma sai ibada ta biyu sai kana da abinci da zaman lafiya abinci ya samu sana'a ta tafiya sannan ibada ta yi kyau sannan ibada ta yi kyau wallahi in wani ya fito bai jikin yau balle makoci shi da iyalansa da 'ya'yansa da ya yi kuma da suka ji yana wasu da hanganu Allah sai mutum a alwala yawanci da ba sai mutum sai ya zo ya tabbara hayya da yawanci ashe bai ma gama alwalan ba bai ma gama alwalan ba ana ruku'i kamar ruku sai ya wuce su jada don kawai yana tunanin kamar shi ne kawai da duk zaman lafiya ne shi domin wani arzikin da mai da sana'ar akwai abu ibadar da ba ta mai da da sana'a ba ka da sana'a ya za ka yi ka yanka da gullayya ya za ka yi ka hadaya ya za ka yi ka haji wani ibada da sai tana da sana'a tana da abin take yi ma ma wani a cikin rukunan musulunci da biyar ɗin nan da Allah ya asuwa akwai ibada da ba ka yi wa sai tana da kuɗi ita ce zakka sai kana da kuɗi na'am sai ki hajji hanyar sai kana da lafiya shi eh ko kana kwance a gaban ka ko mu ji ce Alhaji ya jiki ya ce a kalauto ya bayanin zakka in dai ke a tana numfasawa sai mun karɓi zakka ina fata an gane amma a a haji sai tana da lafiya ka je arfa ka gangaro muzdalifa ka je kai jika akwai ibada ita kuma ta jiki ne ita ce sallah ita ce sallah sai ka yi ta haka zai ka akwai ibada ta a kaga duka irin waɗannan to saboda haka Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali to a lokaci yayi za mu dakata nan akwai tambayoyi da izinin Allah subhanahu wa ta'ala wannan shi ne abin da Annabi Ibrahim ya roƙa Makka zaman lafiya da da Allah wannan kyauta kuma ya ɗauki dalilin da ya yi nemi tsari daga bauta da kuma ka Allah tsare shi da iyalansa gaba Allah ya faɗi wannan Allah ya tsare mu Allah ya kare mu Allah ubangiji ya ɗauke mu akan imani to da tambayoyin yau kaman haka akwai tambaya ta kuma take cewa assalamu alaikum malam Allah ya karɓa mu da mu gaba ɗaya Allahumma amin bayan haka malam a taimaka mun da addu'a da musulmi bayan an yi sallah Allah da biya mun bukata na da sauran yan uwa musulmi baki alfar mamuwa wata wata jirgin shi roƙon da ya yi Ba ya fi da shi idan ya zo sallah fata an kai Allah ubin da biya maka bukatun kuma haihu. da al'ummar musulmi da karokawa Allah ya biya ma kowa a cikin da ta biyu da cewa assalamu alaikum Allah ya ce to a ce Allah ya sa wa malin albarka cikin rayuwansa da mu baki ɗaya kuma amin baya na guda uku limanin ya ne menene bambancin albasaru na? to albasiru da al albasaru mutum albasar ma mutum duka ne da albasaru yana zuwa a basharun wannan mutum ne wanda insanu wannan ma mutum ne suka suna zuwa a ma'ana sai tambaya ta biyu ya ce me yasa sunan Allah wani lokaci yake zuwa kamar haka a alkur'ani Allahu ko Allaha ko Allahi eh ya shiga wato wannan kakoma na haukuna jini da drama ne shi suna abin da ake kira nawo da sura idan ya shiga sentence ya shiga cikin jumla wannan na din yana canjawa yana canjawa za aka ce Allahu lafi as-samawati wal ardh wato Allah shi da kaki sai ya tabe su to kaga min Allah ya san da dole ko ne yana da domma yana da domma idan a abadtu Allah ni din nan na bauta wa Allah to kaga Allah dole sunan kan shi ne ya zo yazo fata da shi ma maful bihi ne nazartu fi malakutillah na yi tunani cikin halittun Allah da malakutin nan jaru majrur ne kuma mudafun ne alai mudafun ilaihi wa mudafun ilaihi majrurun ne da'ima to sentence ne yake san abu kamar yanzu misali a itin itin cin abu ko drinking shan abu idan ka sa shi a sentence ko past tense aka ce i drank i drank ko i ate i ate a matsayin past tense kenan kaga itin din ne yasa yanzu ya zama ko drunk saboda ya zo a idan ka ce i am eating now now i am eating sai ya zama to present tense ko kuma ya zama to present continuous tense wanda kullum kana nuna kana ci ko da za ka ci a lokaci yes i i am driving a car i am driving da an tambaye ka are you a driver ka ce yes i am driving yana nuna cewa kibiyo nan kai ta da alfajari a lokacin baka suke but I will drive daga wannan future tense ne zo a irin haka ko shi yasa idan ya shiga din ba shi da haka yana canja in past tense ne ya canja in present tense ne ya canja in future tense ne sai ya canja haka shi ke canjawa kake ganin Allahu yanzu misali muhammadu ya yi da kuma hali muhammadu rasulullah kuma idan ka suka zai anna ashhadu anna muhammadan kuma anna da rasul mai da shi muhammadan da shi muhammadan anan sai ya zamanto ismu inna hansu. rasulu sai ya zamanto kawo inna marfu sai ka ce zahabtu ila baiti muhammadin rashin muhammadin na ji kan muhammadu sai ya zo da kishiya to yanda kake da san tafiya yake shakkin dawa Allah ya samu baki sai na uku ka ga cikin uku cewa a musulunci idan an yanke haddin kisa wani irin nau'in kisa ne ba a yi idan aka yanke haddin kisa wa mutum za a kashe shi aka so a tauka kisa

wannan shi ne ba ba ana fara mutum an ke da kasan kasan mai zafi har ya mutu ko an zafi sa da shi a ana kuma mai fara ɗaya ta shi kawai da ba a so an azabtar da mutum azabtar da cewa mutuwa sai amma ba a son sai an azabtar da shi ya tawo a kashe shi ya ce azab da za a yanka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a wasu wukan da kyau ana zuwa ana haɗa kaga cikin wasu da suke yanka raguna lokacin sallah ko shi haka kawai za su ga tashi to iri shi ne abu ka goga ka goga ka goga dama ta tashi ta tashi sai a ce a je a wata wannan ka kawo zafi ya gama kike ta duk gadarawa da ake nan bai yanka ba to irin wannan ta azabtu ka mutu ba a so haka ba a so idan za ka yanka ba an san yanka ka rika danta kasa kawai ka rago wani jefa ko ya ce ya karo ka ce ka je je fa a yanka shi wani haka kawai shege haka za ka ji ana yi rago yana son ya sha a hana shi shan ruwa za a yanka shi zumbi da shan a baki ke sha rabon shi ne ka ya rage ruwa a duniya yanke so ya ƙara sa shi ya rage manya a duniya da ya shi harawa a bashi arzikinsa da ya rage duka ce yanzu za a yanke shi Allah sai ya tura shi ya cinye abin da ya rage shi na arzikinsa a duniya to ana so ka kyautata duk abin da za a yi ko kafiri ne za a kashe an kama shi a filin ana so a mace sai ya wuce kawai Allah wuce ya san da yake tambaya ta da kuma kan duk da ba a iya gaya mun sunayen mala'iku waɗanda Allah ya nemi maka yi karatu a cikin biyar a maka karatun mala'iku duka ka akwai littattafai a kasuwa ka ka yi a tsawa'idi da su a hadari ka je a jinnan a duka da zuwa karatu abin da mana muwafaka insha Allah tambaya ta gaba ta ina da tambaya ni ne mai neman aiki shekara biyu kenan babu aiki amma na samu aiki da wani kamfani mai suna Great Great Pal suna baya bashi ga ma'aikata da ɗan kasuwa amma da ruwa ne wato interest na kan ruwan kuma bashi da ruwa haramun ne a musulunci a cikin ma su hukunci to tambaya ta nan shi ne, shine ne hukunci hukunci da mai tallata musu interest da shi da yana aiki a aiki da kuma barusu din to shi kamfani suna tallafa musu kasuwa ne kawai ba ka ce kana tallata riba ba ka ce kana tallata riba misali suna aiki ne da kamfani misali suna ba su ba su suka da wanda ya nuna yana so ne aiki da wanda nuna yana so yanzu ko kayan kamfani da ke tallata su da wani izan ya zo karɓar bashi ba shi za a ba shi bashi a mahaifin cikin ruwa kuma ai kai abin da ke tallata da kuma al'amari ne da ya shigo a ah, da shi amma ake can kamfani income din shi duka riba ne kawai a kan ba ya ginu to wannan akwai shugaba aiki a wajen mutum ya nemi aiki a kasashe kuma kuma na shi da muke faɗa ba su ba su ba dole sai aikin gwamnati ko aikin kamfani ne shi ne sana'ar da dole shi ta zaɓi ne mutum ya samu wani ɗan tsari ko kayan miya ya sayar ko kayan miya ya sayar ko kayan itatuwan na kayan lemu amma ba su menene su kuma akwai albarka a ciki mu matsala ne idan mutum ya fita ga da ya ce a to shi kuma ya zama shi halkan aka wata halitta yanzu da mata abina wata ina mahaifin mutum za ka da kayan biyan ne ya sponsor ya sponsor mutum da abu da aikin da su yi a kasuwa shi ya sponsor mutum wani mahaifin shi da jima ya yi ya ɗauki nauyin karatun shi wani rini ya yi wani sana'an dukanci wani sana'an kira yayi duka da je London din nan da sana'an hannu da sana'an kira da sana'an irin na gida shi kuma in ya fito ya ce a ban da wannan akwai Australia akwai Microsoft akwai eh, shi dan hygiene ne da makamantarsu da ake saboda da za a samu a gefe a ce kawai da wannan shi samu aiki ba kuma da ni zaune kawai ni ina zaune mutum ya samu abu ya muka aikin saye da sayarwa ka sai da abin da za a san samu ɗari biyar ko dubu ɗaya a kullum da aka samu yana da albarka yana da albarka wani sa irin masu aka samu abin da suke samu ya fi wanda ake biya a wanda ake biya a albarka a gwamnati makamantan ana da cikin ka daji ya kai da kilo ka zo ka huta kuma ka buɗe ka yi abun nan mutum ya koya dukkan annabawan Allah kowa yana da sana'a ko malaman tabiya suna cewa duk yadda ɗanka ya karatu kada ka yi ya zauna bai iya wata sana'a ta hannu ba ya koyi wata sana'a ta hannu duk yanda ake in ya ga aiki ya je ya buɗe shago a gan shi tela ne a gan shi kela a rika taɓa wani abu kan shufi ne ka ibi ha wa kulumin rizkihi kuma kuma a lokacin da ku je ku shiga arziki Allah ya mana mu tana cewa assalamu alaikum Allah fara Allahumma amin Allah menene hukuncin mata da idan ta samu matsala a cikin ta sai ta je social media ta kai tsaron shi ko ta neman shawara a abun da za ta mai kuma za ka da yawa mutane da suke ba ta shawara a wurin za ka ga ba su aure amma suna ba ta mummuna ta kan social media ai ta kai ma kowa da kowa ba da na kirki da na banza da muni da shekari da kowane iri ma a wanda zai ba ta shara ba ta kawai ta nemi take ya zo shi shi sha Allahu zai shi mata matsalolinta dama kabbara ne ya kai ka kuma aiki shi ne ta kai social media wannan shi ne ne babu babu abin nan kuma za yawanci ba ba da karfiya ba ne watakila ko mai addini mai ɗabi'u masu kyau za ka samu duk masu irin wannan saboda haka abu in ya tafi dai ana samun iyaye ana samun shawara a jikin nemi da mutane malamai masu counseling masu sun samun su abin shawara a abu social media kuma wani da yake Allah Allah ma auren ya mutu kai ana cikin zai da shawara mai kyau Allah ban ya kare mu ya rufa mana asiri sai wanda ke da Qur'ani da akamta da kuma wani bawo an da ya rasu a kafiran doki a cikin neman addu'a a gare shi an fadu da asusun marayu Allah ubangiji ya bi bukata Allah ubangiji ya bi Allah ya gama kowa bukatun alkhairi Allah ubi ya karba mana ibadar mu ya sa mu dace اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربي اشرح لي صدري عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين